ko a akwai zastaqarrat shari'a idan ka'idan shari'a ta tabbata anna min as-sayyi'ati ma yuhbitul hasadati daga cikin zunubai akwai abubuwan da ke ɓata kyawawan ayyuka bil ijma'i wa minha ma yuhbitu bin nassi kuma daga cikin zunubai akwai masu ɓata kyawawa da ja jaza an tuhabi da sayyi'atul mu'awada wannan ya nuna ya halatta komawa zunubi laifin komawa ya ɓata ladan ma'ana hasadatu tauba ai magana ya fito ko mutum ya yi laifi ya koma ya sake yi alheri ne kyautatawa ne to ba ibada bane ba to saboda haka nan wannan mutum ya tuba ya koma to laifin koma wannan ya isa ya rugurguza tubansa ladan tuba wancan alherin da na tuban farko gaba ɗaya zunubinsa an dawo masa da shi da na yanzu da yayi ya dawo da na wani ya da ya rushe na baya zunubin zu ya dawo sai mutum ya gan shi ina irin wannan aiko da wahala ma ya daga ƙarya don ƙarya mutum dagewa zai yi yanke da gare ta ne wa kansa alƙawali ko ni ne ba ni da gaskiya in na zo in ba da gaskiya zan ce ba ni da gaskiya baka zo baka ce ban zo ba tsakani da Allah ban zo ba me yasa baka zo ba ce ban da dalili ka bu ai ya ishe ka koyi kawai shedan ne yasa ban zo ba sai kuwa za a hukunta ka ce to ka rungumi kaddara ba za ka ce a to da na sani za ka hukunta da yadda ban ga bayan na gaya ma na yi suna kuma za ka hukunta ni aliyu akilu kun tuna shi aliyu aqilu sunan shi kenan aliyu akilu ha ban ji ba e shi ne ce mutum sana amma asalin da fito zan fara ne in nuna maka na san shi ne ba waƙan kawai na ji ba ba littafin kawai na karanta ba Hmm. Ban ji ba. Faɗo mu ji. Yan bi gairi ijma? Haka na karanta shi. Ya? ومنها ما يهبطها بالنص kaga maimakon ijma bin nassi wa minha ma yahbituha bin nassi jaza to in ku har za a samu wannan guda biyu ijma'i ya nuna ainihin kyakkyawan aiki na ɓata mummuna kai nassi ma ya nuna kyakkyawan eh, mummunan aiki na ɓata kyakkyawa to ai ko min babu aula wanda yake zunubi in ya tuba in ya koma to gaba ɗaya tuba sa ta rushe zunubin sa wancan da farko ya dawo tuban ta ɓaci sai ya sake wata an turbita atal mu'awadata hasadata tawbati fatasiru tauba tuban sai ta ka annaha lam takun kaman babu ita fa yaltaqi al amalani aiki ya faru da na farko da na biyu wala baina huma babu shamaki a tsakani Aiko ya tuban ne ai bai tuba ba shi bai tuba ya fata wannan yana na ta bin zambi kamar la zamba lahu haka yake shi ya tuban ne shi magana ya tuban ne ai kusan wannan dama dama mutum ne sai an masa hukuncin ma abun nan tunda ai isgilanci ne ba ka ba ka ga na kare na ba tsakanina da kare zaune mai kare tabaraki lahadi na bi haka kullum hanya sai in bi ta kofar gidan sai in bi ta nan gidan sai in bi irin manyan gidajen nan ne ran nan na biyu sai na ga wani kare daga sama ya gangaro daga cikin gida ya yi da. na an na lissafi da yadda za mu yi da karen nan bai ce min komai ba daga nan mai karen yake kai sai karan ya koma sai ce kakka sake bin nan ce ba ma sai ka faɗi ba <laughs> me ya kai ni tun da zai na firgita dukkan firgita ban dai nuna na zuba da gudu ba na dai cije dai ban san irin rikicin da jai ba sai ka faɗi ba in dai nan ne wani ba zan bashi bi ba balle ina san shi to aka ga raina wanda ka tubar ne gare shi sa ka koma ba ka kimanta shi ba jaza an tubata sai akal mu'amala mu'awadati hasan za taubati fa tasiru taubatu ka annaha lam takun فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما فيكون التأخير لهما جميعا تأخير لهما جميعا دك ستارسي أيكي قالوا وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة أكن أو بأن هدو أكذاي أو بغو بكي أما وفائدتها اعتبار راجح shin aka ce za a yi au za a duba wanne ya rinjaya fa yakunu ta'thiru wal amalu lahu dun al marjuhi rajihu din sai ya zama da shi za a yi aiki shine ainihin ba marjuhin ba قال ابن عباس رضي الله عنه يحاسب الناس يوم القيامة فمن كان سيئاته أكثر wanda zunubansa suka yi wa mini hasanati bi wahidati da kalan nara fa subhanallah ha eh ibn mas'ud nace na kafa a a baka ji ba wa man kana hasanatuhu aksar min sayyi'atihi bi wahida dakhala al-jannata thumma qara'a faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kaga nan hasanatu sun ɓata sayyi'atu وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ wanda mudun sana'a ya rashin nauyi to wannan kan allazina an anfusahum to kaga nan kenan in an duba munana na bata kyawawa kamar yadda kyawawa كم ɓata مولانا إن الميزان ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة يكن جزا دنوين قايا أو يرجح قال ومن استوت حسناته وند الهير سيديدي وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وعلى هذا 呃，谢谢大家，南哥。